sunana lord ahmad a umar hashim a cikin fim din izzar su kamar yadda muka daɗe mana muku alƙawarin cewa a izzar su episode 40 za mu suka muku shi yau ranar lahadi domin jin daɗin ku a bakuwar tv to ku jira zuwa garbe takwas na daren yau in allah da za mu suka muku shi domin jin daɗin ku ku ci gaba da subscribe din bakuwar tv domin ci gaba da kallon izzar su na gode kamar yadda muka muku alkawari yau lahadi za mu saka muku iza su to insha Allah yau ku tara karfe 8 ko 9 na daren yau insha Allah za mu kawo muku iza su da izinin Allah Assalamu alaikum jama'a kamar yadda muka muku alkawari ranar lahadi za mu saka muku iza su to yau lahadi ku jira mu karfe 8 daidai a Bakori TV kar ku manta ku ci gaba da yi mana subscribing da danna ƙararrawa mun gode sha kallo lafiya assalamu alaikum sauran suna na ɗin kadija ba kamar yadda ku sani jaruma a cikin shirin nan mai dogon zango wato su kamar yadda muka yi muku alkawarin cewa ranar lahadin allah ya kai mu za mu saka muku su to ku tara kar ku bari a baku labari yau za ku sha mamaki da jin daɗi ku mana subscribe a Bakori TV sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta haka ne da zarar mun dora za ku dinga samun labari mun gode Assalamu alaikum jama'a ni ne dai Jibril na cikin shirin izzarsu yau insha Allahu da dare misalin karfe 8 na dare za mu kawo ku izzarsu wato season 4 episode 40 da Allah ku ya hakuri gashi nan zuwa izzarsu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu masu kallo suna na nura mustapha wayi mai ba da umarni a cikin shirin filin yiza kuma kamar yadda muka muku alƙawari cewa yau lahadi karfe takwas na dare za mu ci gaba da sanya muku iza su to ku gyara zama domin kallon season ko kuma episode 40 insha Allah ta'ala ci gaba da kallo lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu suna na Malam Ali Ibrahim Badayaci. Kamar yadda muka yi muku alƙawari ranar Lahadi za mu kawo muku shirin nan farin jini wato izar so to insha Allah yau za mu kawo muku shi da misalin karfe takwas na dare. Kuma zai ci gaba da zuwa muku tun daga wannan Lahadi insha Allah har bayan sallah. Fata alheri